Rabbi اشرح Sadari wa ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbatar ma Allah mai girma da daukaka wanda cikin iyawarsa da kaddarawarsa ya nuna muna wannan marice na ranar juma'a babbar rana tara ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara hudu da shekara hudu, wanda kuma yayi daidai da talatin da ɗaya ga watan March miladiya uku, gamu a wannan masallaci babban masallaci da ke wannan babbar fada fadar sarkin juwa hafizahullah da ke ciki wannan birni na Abuja domin ci gaba da gudanar da tafsirin mu na watan Ramadana wanda muke yi da marece daidai wannan lokaci. Wannan darasin namu shine na shida a yau. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna jagoranci. Inda muka yi daidai, Allah ka ba mu lada. Inda muka yi kuskure, Allah ka nuna muna wannan kuskuren, ka ba mu ikon gyarawa, Allah ka yahe muna. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu ciki wa'inda za a yantawa a wannan wata mai daraja wata mai alfarma wa'inda suke taimakawa ganin cewa wannan tafsiri yana gudana kamar yadda yake kamar yadda ya kamata tun daga shi mai martaba sarki da ƴan majalisarsa da shugaban kungiya da kuma mataimakansa da ƴan majalisa da ƴan agaji da duka wa'inda ke kokari halartowa wannan karatun domin kara muna karfin gwiwa a wajen wannan karatu Allah saka muna da alkhairi gaba ɗaya ya haɗa mu aljanna muna cikin suratul mu'minun sura ta 23 kuma darasin mu da ya gabata mun kai ƙarshe aya ta 48 har an karanta muna aya ta 49 muka ce za mu tashi akan ta a yau sauraka ka ramma karanta muna aya ta 49 mu tashi a kanta. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا من وأمه آية وآويناهما وآويناهما Allah mai girma ɗaukaka yake cewa wala da ataina Musa alkitaba la'allahum yahtadun lalle ne ba shakka mun ba annabi Musa alaihi salatu wassalam mun ba shi littafi wanne ne littafi shine at-taura mun ba shi wannan la'allahum yahtadun ko su banu Isra'ilan da Allah ya aiko annabi Musa zuwa gare su za su yi amfani da wannan littafin domin su shiryu ya yi gaidin ɗinsu zuwa ga hanyar da za ta amfane su kuma za ta kai su aljanna wannan shi ne dalilin da ya sa muka saukar da wannan littafi na attaura ga nabi musa domin ya shirya da mutane banu isra'ila allah ce bayan wannan aikin da muka yi waje annam na maryama muka sanya ɗan maryam wane ne ɗan maryam ne annabi isa alaihi salatu wassalam wa ummahu da uwar tasa ma kanta maryam ɗin muka sanya su su zama ayatan aya a duniya da ke nuna cewa Allah na abun da ya ga dama ya yi daidai da hankalinka ko ya saba ma hankalinka inda ya ga dama zai yi abunsa domin ga annabi isa alaihi salatu wassalam an yi shi ba tare da uba ba uwarsa ita ce kadai aka sani bai da uba wane ne ubansa Allah shine mai girma da ɗaukaka da ya yi shi haka babu uban babu uba kawai da an turo mala'ika ya busa mata wani bangare na jikinta shi ke don sai Allah ya bata ciki ba tare da uba ba wannan kuma ba abin ban mamaki ne ba domin an yi wanda ba da uwar uban kadai a gare shi ita ce hawa'u to an yi wanda ya su duk zama mai ban mamaki shi ne wani wanda ba uban ba uwar shi ne annabi adam idan kana mamaki annabi isa an yi shi ba uba eh abun ban mamaki ne amma shine na kasa kasa cikin ababin ban mamaki domin kaga ai annabi adam jiki ne ne aka diba aka yi u? ita waye warta kaga babu uwa to a ce mutum uwa ta haife shi babu uba ya yi zama mai sauƙin fahimta bisa ga ce uba ya haihu uba ya haihu babu ma babu me Ba don shi uba ko ga matar bai haihuwa ko ko ko ga matar bai haihuwa ma ita uba kaga tana haihuwa to saboda ka kaga ashe a ce uwa ta haihu da ba uba ya fi sauki bisa ga ce ga uba ya haihu ba mata ina ba ta ganin to sai gashi kuma an yi wanda ya su duka ban mamaki shine shi annabi adam waye babansa bai da baba waye mamarsa bai da mama to idan kuna mamaki a can ne kamata yi mamaki amma don ai annabi isa da uwa kawai ba ma mamaki ne ba ikon Allah ne abun ba mamaki ne wanda bai kai wa'ancan ba Allah yana iko yana da iko yi abun da ya ga dama shi yasa Allah ce muka sanya su su zama ayatan aya wa awainahuma sai muka tattaro su da shi dan da ita uwar muka kai su wani guri zati qararin wani wuri rabawa wani wurin da ke da tuli an ce arrabawa tuli domin da asalin rabawa daga arriba arriba kuma yana nuhin kari shi yasa ka samu suna riba daga nan raba ya ya karu to kaga tulin wurin da ya ɗanyi sama kaga ya zama kari bisa ga wanda kasa to guri wanda adda tuli nan ne muka kai annabi isa da mahaifiyarsa maryam suka zauna kuma za ta karar wanda ke da mazauni mai kyau wanda ke da albarka akwai 'ya'yan itace akwai ruwa shine ke maka wa ma'in akwai marmaro na ruwa wuri ne wanda ya dace da azauna wato guri ne mai ban shawa wanda yana da ruwa yana da 'ya'ya itace duka ababe dai na more rayuwa akwai shi sai muka kai annabi isa nan da mahaifiyarsa suka zauna a wannan gurin malamai suka yi sabani wanda guri ne wannan guri wasu suka ce baitul maqdis ne nan ne suka zauna wasu ko suka ce dimashq ne wasu ko suka ce masar ne wasu ko suka ce sham ne da dai sauran guraren da suka ambata to amma dai baitul maqdis ya fi zama daidai nan ne aka zaunar da su wallahu ta'ala alam wayannan mutanen guda biyu mun zauna da su guri mai kyau mai dadin zama da shi annabi Isa dan Maryam da mahaifiyarsa Maryam suka zauna a wannan gurin sai Allah yake cewa أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا نعم إني بما تحملون عليم يا أيها الرسل التي يكون منزلني كلوا من الطيبات كتي halal wa amalu salihan ku inni bi mata maluna alim ni na san aikin da kuke yi yau kira ne na musamman Allah ya kira annabawan Allah wannan kiran ana kiran su ne zuwa ga ababe guda biyu masu very important abu na farko dai shine in za su ci abinci kada su ci haramu su tsalkake abincin su da suke ci abu na biyu su yi aiki na kwarai wanda wannan shine ake bukata gare mu mu duka ba annaba kadai ba Allah ya muna irin wannan kiran mu ma kan mu ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum hmm. washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun to kaga irin wannan kiran da aka wa annabawa Allah manzanni Allah to mu ma masu imani iri ne ne aka yi mana kamar yadda hadisi manzo Allah ya hada haka annabi ya faɗa yace Allah ya kira annabawa irin kiran da yayi muna ya kira mu irin kiran da yayi kira annabawa ya ayyuhalladhina amanu ya ku masu imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci ababe na halal wanda muka azurta ku ku je gona ku nemi halal ku je kasuwa ku nemi halal ku je kiyo ku nemi halal ga hanyoyi nan daban-daban wanda Allah ya hore muku ku je ku nemi halal ɗinku ku ce wa amalu salihan ku je ku aiwatar da aiki na kwari ku je ku yi aiki na kwari sannan ku ci halal wanda wayna ababe guda biyu da Allah ya kira annabawa kuma ya kira mu ababe ne wayanda ke da muhimmanci gare mu idan Allah ya sa kai kana cin halal kana aiwatar da aiki na kwarai to ka tabbata ka hau tudun musira amma idan kana cin haramun to da wahala kai aikin kure baka ma iya aikin kure domin ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake summa zakara rajula ash'asa akbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuzziya bil haram fa anna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana yana cikin ba mutane darasi cikin darasin sai ke cewa yanzu a samu mutum wanda ash'asa akbara gashi da kura gashi wato mai yawan gashi gashin da babu gyara babu kumbi gashi da kura da dauda kuma gashi ya mutu ya dahi ila sama yana daga hannayensa zuwa sama yana addu'a yana cewa ya rab ya rab ya ubangiji na ya ubangiji amma kuma babban matsalarsa wa abu haramun abin da yake ci haramun ne wa malbasu haramun tufafinsa da yake sawa a jikinsa su ma haramun ne wa guziya bil haram an ci yadda shi haramun kina dan karami yaro baba ne ke kawo mai haramun yana ci uwa take ciyar da shi haramun to fa anna yusajabu lahu ya za yi addu'a Allah ya karba kenan idan baka ci halal ko ka yi ibada Allah baya karba ko ka yi addu'a Allah baya karba domin inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne Ba ya karɓa sai abun da ke da tsalke idan ya zama kana ce haramun za ka yi addu'a Allah baya karɓawa. domin ga wannan bawa Allah ya haɗa ababen da idan mutum ya haɗa su ya yi addu'a Allah zai karɓa masa amma kuma ya haɗa wa'in na ababen amma tun da yana cin abinci na haramun Allah bai karɓa mai addu'arsa ba ga ababen da ya haɗa masu yawa wa'inda suke suna daga ci ababen da ke taimakawa a karɓa ma addu'a na farko ash'asa akbara mai ɗauke da dauda mai ɗauke da kura alamar talaka ne talaka wanda ke cikin wannan yanayi ya shiga halin talauci ga dauda ga keya ga rishin abinci ga matsala in yi addu'a wannan lokacin, Allah na karɓa masa talakawa ba ku gane wannan sirrin ba shi yasa kake ganin mutum cikin talauci yau ya je matsalar ce fa ne ya kayan da shi jiya ma ce fani ya kayar da shi shekaran jiya ma ce fani ya kayar da shi ya wata guda ce fani na rubuta shi ƙasa ya kasa yadda zai yi ga matsala iyali ne na bukatar kaza babu duk lokacin da mata ta tace sau kaza bai da sau kaza babu hatta kalla ta bar ma Allah ta san ko ta ce so bai sauwa don babu ya rasa inda zai sa kai ne amma kuma ya kasa zuwa yi addu'a ga Allah Allah ya karba masa ya kasa addu'a amma gashi nan fadar wannan gashi nan kofar wannan gashi nan gidan wannan yana roƙon bayan Allah wanda in kana roƙon su fushi za su yi da kai in kana roƙon su kin ka za su yi ga wanda yake kiran ka kullun zo ka roƙe ni in baka wa qala rabbukum du'uni astajib lakum نعم إن الذين يستكبرون عن allah Allahn da kansa yake wa qala rabbukum ud'uni ubangijinku yake ku roƙe ni astajib lakum zan karba muku sai ma yake innal ladina yastakbiruna an ibadati waɗanda ke girman kai ba sa mi addu'a ita ce ake nufi anan domin ita ce Allah ya ce ku roƙe ni masu girman kai ba sa yin ta sai ya ambaci addu'a da sunan ibada domin addu'a ibada ce kamar da annabi da kansu ya faɗa addu'a huwan ibada addu'a shine ibada bali du'a mukhul ibada addu'a ma ita ce farko na ibada Allah ce to in kuka yi girman kai ba ku yi addu'a wayanda ke girman kai ba su yi addu'a kenan ba su addu'a ba su roƙona sai dai su roƙi wasu wa'inda ba ni ba sai da na jahannama na za su shiga wutar jahannama kaskantattu walakantattu saboda shi addu'a Kina Allah in kana roƙon sa sai ya soka in kana kin roƙon sa sai ya hushi da kai shi ko dan adam in kana roƙo nai sai ya kika in kan kyale shi baka roƙo nai sai ya soka dukkanin mu ba mai son mai roƙo koko kullum a sallama ma kana tsammani wani abu na ko da kake hitowa kaga mutu ya ma dunkule gaban ka kabuwa kaza wallahi kaza wallahi kaji kaza biya ɗauko abubuwa ya faɗa ma wa'anda ko kai baka iya biya mai su baka iyawa ya ɗaga wani ya zo ya ɗaga wani ya zo gobe duk su sake dawo ma kuma jibi su sake dawowa jibi su sake dawowa kullum to Allah zaka so su ko zaka ki su wallahi ta duk imanin ka sai kace to Allah ku yi jibi Allah kai babu ko akwai sai kace babu saboda mi saboda baka son roko da adam bai son roko amma shi Allah fa da Allah Allah shi roko yake so shi Allah in ma baka roke shi ba zai hushi da kai shi yasa ake saukowa dukkan dare zuwa wannan sama ta kusa ina cewa hal min sa'ilin hal min da'in akwai mai roƙo in bashi akwai mai bukata in biya masa dukkan sulusi na ƙarshen dare sai Allah ya yi wannan bukata sai ya wannan challenge gare mu sai ya kira mu cewa mu zo mu roke shi saboda yana son roke shi shi yasa ɗaya daga cikin magabata yana roƙo Allah sai ce ya kai wanda in kana roƙo ne zai so ka ya wanda in baka roke shi ba zai ƙi ka wanda babu wanda a haka in ba shi ba ina da bukata ka biya min kaza Allah kaɗai a haka wallahi ba wanda in ka roke shi zai so ka wallahi a duk wanda kake roko yau da gobe zai hushi da kai shi ko Allah kana roko ne yana ƙara son ka kana roko ne yana ƙara son ka shine Allah mai girma da daukaka yake gaya muna wa'annan manzannin Allah ya ba su wannan umarni guda biyu na farko dai su ci halal su ci halal to yanzu wancan mutumin gashi ashi asa akbara talaka kaga talaka yana roƙo Allah na karba ko bai karba Allah zai karba saboda talaucin na biyu kenan na farko kenan ashi asa akbara na biyu ya muddi yadayhi ila sama yana daga hannaye ne sama yana roƙo Allah daga hannuwa sama yana cikin ladduba addu'a wanda idan kai wannan addu'ar Allah zai karba in ka daga hannuwanka sama kan roƙi Allah Allah zai karba hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah hayyun karimun yasta'i min ahadikum an ya yadayhi ila as-sama fayaruddahuma sifra Allah mai kunya ne Allah mai karamci ne Allah na jin kunyar ka daga hannuwanka sama ka roki Allah ka dawo da hannuwan nan ba tare da ya biya ma bukata ba Allah na jin kunyar haka kenan idan ka daga hannuwa kan roƙi Allah Allah zai baka saboda Allah na jin kunyar ka dawo da su ma bai biya ma bukata ba to ga wannan mutumin yana ɗaga hannuwa ne sama fa shi talaka ya ya dahi ila sama yana daga hannaye ne zuwa sama kuma ya ƙara wani ladabi na gaba yana cewa ya rab ya rab wanda wannan kalima ya rabbi ita ce kalimar da annabawa Allah ke roƙo Allah da su ita ce kalimar da mutanen kirki ke roƙo Allah da su rabbana atina fid dunya hasana cikin alqur'ani zaka samu rabbana rabbana bila adadi saboda mutanen kirki duk da wannan kalima suke addu'a annabawa duk da wannan kalima suke addu'a ga Allah wani bawa Allah ya zo ya samu imamu malik ya ce ya malik zan roki Allah zan iya cewa ya sayyid ya shugaba na ka biya mini sai malik ya ce a'a kul kama an biya uwar salihun ka faɗa kamar yadda annabawa Allah suka faɗa mutane kirki suka faɗa shine ya rab ya rab haka suka faɗa rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna rabbana ighfir lana kaji rabbana rabbana rabbana shi alqur'ani ba sa kidayuwa to wannan shine abinda annaba ke kira da shi kuma shine Allah ke so ka kira shi da shi to ga wannan bawa Allah yana kira Allah da wannan ina cewa ya rab ya dukkan ladubban ya hada kuma can farko hadisi sai da nuna matafi ne mutumin da ke cikin tafiya in yayi addu'a don cewa yusilu yana tsawaita tafiya matafi ana karba addu'arsa idan mutum yana cikin halin tafiya yayi addu'a to Allah zai karba duka wa'annan sharuɗan ya hada amma babban matsalarsa wa mat'amu haramun wa malbasu haramun wa guziya bil haram sa abun shansa tufafinsa tun yana kan karmi yaro haram yake ci yanzu ma ya tashi haza ci bisa hanya haram ita yake ci ya za Allah ya karba masa annabi ce bai yiwa a karba masa ya dai da addu'a Allah Allah bai so ya ta ibada Allah bai so ashe yana da kyau mu inganta abincinmu sai Allah ya karba mu mu inganta tuwafinmu da muke sawa a jiki mu nisanci haramun mu nisanci haramun musamman ma'aikatan gwamnati musamman waɗanda ake ba haƙƙin bayan Allah ka wa ne kaza kaɗiba wayo haramun duk wani abun da a haƙƙi wani ka tabbatar da ya kai ga hannunsa duk wani allocation da ake turo maka ofis ka tabbatar da ya kai ga waɗannan bayan Allah gwamnati ya turo wani ɗan shan miya ya hana shugaban ƙasa ya turo gwamna da mataimakansa sun makure sun hana kai sun hana kai gwamna ya shugaban ƙasa ya bayar minista ya rike gwamna ya bayar komishina ya rike wa yan sanda an ba ID ID ya turo ma komishinar komishinoni sun dahe shugaban ƙasa ya bayar ID ya dahe anya ga bayan Allah suna rike da makamai suna kare lahiyar bayan Allah amma ku rike haƙƙinsu wani ma bai ga abin da yake ci ba hukumar fensho yake hukumar fensho tsoho ya shekara arba'in yana aiki ya yi ritaya ɗan haƙƙe na yana albashi na yana san da yake aiki aka ɗan ɗeba aka aje yanzu aka ba kusuwa aka ce ka bashi sai ka riƙe ka ƙi bashi wai kai kai babba yanzu kai ne ma'aikace ai kai yanzu kai ne babba ka hau wannan kujera ka riƙe haƙƙin bayan Allah tsohi ka riƙe wani ma wallahi ya bar duniya marayu ne kayan marayu ne ka rike sannan ka ce rayuwarka za ta yi albarka wallahi ba ta albarka ba ta albarka ka sakan ma bayan Allah haƙƙin su sai ka rike kuma wallahi yadda ka ga wanda ya wuce ka ya wuce ya hau kujera ya sauka kai ma sauka za ka yi kuma kai ma wata rana pension na tsan pension na kai ma kai ma haka nan za ka zama Allah haɗa ka da mai rikewa in ka rike Kamata ta deno tudanu ya Allah ka shirya mu to mu yi kokari mu nisanci cin haramu cin haramu yana fata ma rayuwa cin haramu zai sa rayuwarka ba ta albarka sannan zaka je ran tashin kiyama Allah ya danka ka a cikin wuta jahannama Allah shi kare mu to Allah yana kiran manzanni Allah kulu min at-tayyibati ku ci abu mai dadi wannan shine kira na farko kira na biyu wa amalu salihan ku yi aiki na kwari ku yi aiki na kwari aiki alkhairi ibada zikiri salati karatu alqur'ani sada zumunta biyayya ga iyaye tarbiyya dukkan wa'isu aiki na alkhairi sadaka ku tabbatar da kuna wannan aiki wa amalu salihan ku aiwatar da aiki na kuri abdullahi da abbas wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Allahumma faqihu fi din wa allimhu tawil Allah ka fahimtar da shi addini Allah ka fahimtar da shi sani alqur'ani to akwai ta aya da abdullahi da abbas ya fassara amalan salihan ya fassara mana me ake nufi da aikin kuri inda ake Allah ke cewa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan kana yarju لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه Allah ke duk mai son gamuwa da Ubangiji salamun lafiya ya je aljanna. Falyamal amalan saliha yayi aiki na kwarai. Na biyu wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. kare kuskure shirka a wajen ibada ga ubangijinsa wanda wayannan su ne sharuɗa guda biyu na karɓan kowane aiki na farko dai ya zama kayi don Allah na biyu ka yi aiki na kwarai wanda Allah ya saka ba wanda ka sa kanka ba ko malamin ka ya saka a wanda Allah ya saka yadda Allah ya saukar a Qur'ani yadda annabi ya yi bayani sai Abdullah da ya zo fasara wannan aya sai ce da Allah ke cewa faman kana yarju lika rabbi amal, amalan salihan yayi aiki na ya yake aiki na kware ma kana ala sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam aiki na kware shine wanda a daidai da sunnan manzon Allah sunnan manzon Allah shine aiki na kware duk aikin da kaga inda ba sunnan annabi na ba wallahi ba aikin kware na ba aiki na kware shine sunnan annabi in ji wa in ji Abdullahi da Abbas gini ga annabi Muhammadu sabin manzo Allah wanda annabi ya wa addu'a Allah ka fahimta da shi alqur'ani kuma Allah ya karbi addu'a manzo Allah ya fita alqur'ani shine hibru hadhihi al-umma ce to amalan salihan ma kare ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wala wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada yace shine ikhlasi kai don Allah Allah ka ba mu ikon ikhlasi don Allah Allah ka ba mu ikon aiki aiki nagari aiki akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni bima ta'maluna alimun Allah ce ni na sa aikin da kuke yi wanda yi na kore na sani wanda yi mugun aiki na sani duka na sani wanda yi sunna na sani wanda yi bid'a na sani wanda yi tauhidi na sani wanda yi shirka na sani wanda yi musulunci na sani wanda yi kafirci na sani Allah masani ne ga aikin mu na'am la fi ummatukum كلمة واحدة وأنا ربكم فاتقون الله ساكن أنا كامنا دي وإن هذه للي ونا توحيد نن da muke karantar da ku lalle wannan bayani da muke muku na addini ummatukum shine addinin ku lalle wannan shine addinin ku na umma ana yana nufin addini lalle wannan shine ummatan wahida addini ɗaya. ku haɗa kanku ku zama al'umma masu addini ɗaya za ku samu daɗin rayuwarku yana daga cikin abin da ke wahalar da mu a Najeriya kasancewar addini ba ɗaya ba wannan yana da wancan addini wancan yana da wannan addini wancan yana kiyaye da wannan wancan yana kiyaye da wannan wannan ta sa kaga babu zaman lafiya menene zai sa mu samu zaman lafiya mu haɗa kanmu bisa kalmar shahada mu so ƴan uwanmu musulmai mu kaunaci ƴan uwanmu musulmai mu kira waɗanda ba musulmai ba su shigo cikin addinin musulunci domin su ma su ji zaƙi da daɗin da ke cikin addinin musulunci domin su ma su samu aljannan da muke fatar mu ma mu samu don mu haɗu tare da mu haɗa kai da mu da so mu gina ƙasa mu gina al'ummar mu mu zauna lafiya tsakaninmu wannan shine abun da a ci gaba a gare mu shi yasa Allah ke cewa udu ila sabili rabbika بالحكمة سبيل ربك بالحكمة والمرحفة الحسنة ادعو الى سبيل ربك كاغاني اديني الله وانديك امتكم امة واحدة اديني ديا لازعية اديني اديني التوحيد اديني كريت الله كاغاني تكرا الامة سداو سيكو هذا كي قريت ديا يو اشي الامة قداشي مسلميني دكا babu da matsala muka zama duk musulmai ne ko kuma koda tunna shi Allah bai alƙawarin kowa shiga aljanna ba koda an samu da ba musulmai ba to ba su da wani karfin da za su iya hana muna zaman lafiya abinda muka shaka shi za a yi to kaga sai a zauna lafiya kenan amma idan suna ganin su ma suna da kaurin wuyan da sun kai mu karfi to babu zaman lafiya za su ya mu ya don ba mu yadda mu bi arni shi ko arni bai biyar mu lakum dinukum kaga waliya dini kenan to kaga za a samu abun nan to ya za a yi kun gane tauhidi to ku yi amfani da kuɗin ku ku kira waɗanda ba musulmai ba su gane da hikima ku yi amfani da kuɗin ku kira masu waanda ba su da musulmai ku yi amfani da ilimin ku ku yi amfani da hikimar ko shine amfanin da'awa shine amfanin tallata addinin musulunci la ikraha fi din ba cewa muka yi dole sai kun shigo ba amma mu tallata muku mahasinul islam mu nuna muku musulunci da muhimmanci ne kuma ku gane shi practically don shine da'awa muhimmiya ba dawa ga baki kadai ba a gane shi practically a ga musulman mu masu kuɗi suna taimaka ma junansu a ga sarakuna mu suna taimaka ma musulmai a ga yan siyasa muna taimaka ma musulmai a ga ka samu ni mukami kana kira zuwa ga addini kuma kana taimaka ma masu addini kana taimaka ma al'umma kana adalci kana nisantar zalunci kana son yan uwanka kana mi wannan zai sa sai ka ga mutane na ganin cewa addinin ka ne ya nuna haka sai ka kowa na shawar wannan addini sai ka cikin takaitaccen lokaci an gane addini musulunci amma kai ka ce musulmi ne ka je ka yi sata wanda ba musulmi ba ya yi sata ka je ka yi zalunci wanda ba musulmi ya yi zalunci kila in ba a yi sa'a ba wanda ba musulmi ma ba ya yi ka adalci me kai kenan ka discourage din mutane shiga addinin ka sarkaudu ila sabil wa inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wan ummatan wahida wannan addini ku ne addini guda da za ku haɗa kanku guri ɗaya ku yi addini lafiya lau ba cuta ba cutarwa la barara wala dirara wa ana rabbukum ni ne ku gaba daya fattaqun ku ji tsoron Allah ku ji tsoro na ni ne ubangijin ku ji tsoro na ya Allah ka kara mana tsoronka Allah ya ce a gaba فتقطعوا أمرهم to wannan kiran da Allah ke kira ba duka aka karba ba a fataqattu amrahu sai suka kakkake al'amarin su nan Allah yana so ya suranta ma cewa addinin su ma wani abu na shay'un mahsusun wanda kake gani wannan ya ja nan ya kaki wannan ya ja nan ya kaki kamar tsohon zane ne kamar raga tsumma sai aka ba alarama ya ja nima ne ja mai kamera ya ja sarkin malamai ya ja shugaban kungiya ya ja sarki ya ja sai kowa ya ɗibi nashi rabo to haka suka mai da addini su <laughs> haka suka mai da addini wannan malami ya ɗiba ya yi nan wannan malami ya ɗiba ya yi nan wannan ya ɗiba ya yi nan duk cikin malamai yahudawa fa da kiristoci haka suka yi daban-daban kashe-kashe shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama as-sadiqul masduq yake cewa iftaraqatil yahudu ala na firka wa iftaraqatin nasara ala 72 firqa wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa na firka kulluha finnari illa wahida annabi sallallahu alaihi wa sallama faranjika da yake cewa yahudawa sun kaso su saba'in da ɗaya wannan ya ja ya yi nan wannan ya ja ya yi nan wannan ya ɗiba ya yi nan wannan ya ɗiba ya yi nan yake su ko nasara da suka zo sai suka ce yahuda ba su iya ba tunan yahuda sun tsaya saba'in da nawa saba'in da ɗaya su ko suka ce to sai sun ƙara su ko suka zan saba'in da biyu mu ko musulmai da muka zo annabi ya ce sai mu ce ma yahudawa da kiristoci duk ba su iya ba muku sai mun kasu su saba'in da uku kuma an yi haka saba'in da uku nan sun yi rasa saba'in da uku nan wanda annabi ya faɗa an yi rasa fa an yi saba'in da uku to ko wata ɗaya cikin saba'in da uku nan shi ma ya wani ya ɗiba shi ma ya ja fatakaddau amrahu annabi ya ce duka wuta an kai illa wahida in ba guda ba guda ɗaya ta aljanna duka tsuntun muntun cikin wutar jahannama Allah shi kare mu sabai suka ce tabbi wa'annan da za su shiga wuta ba bukatar mu san su amma mai shiga aljannan da yake ita kadai ce gudar wace ce za ta shiga aljanna don masu shiga wuta suna da yawa aka ce ma wani zai shiga wani zai shiga abin zai ma yawa har da ke su ma zai ma wahala amma guda kadai mai shiga aljanna ita muke son mu sani wace ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda suke kamar yadda nike ni da sahabbaina a yau zaka yi arwalla irin ta manzo Allah zaka yi azumi irin na manzo Allah zaka yi zikiri irin na manzo Allah Za ka yi salati irin na manzo Allah Za ka yi aikin haji irin na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duka duk ibada da za yi yi tabbatar da kana da hadisi haka annabi ya yi. cikin sallan ma in ka yi rukuyi irin wanga rukuyi annabi yi, in ka yi sajida irin wannan sajida annabi yi, in ka zama tafiya irin wannan zama tafiya annabi yi, in ka yi sallama irin wannan sallama in zaka karanci fatiha irin wannan zaka yi ko ko irin gairil magalo bi alaihi wa alale zaka yi annabi yayi ko ko wanda kaka yi ko wada suka yi ka tabbatar da wada annabi yayi haka zaka yi to annabi yake su kadai za su shiga aljanna komi zaka yi in dai ibada ta wada annabi yayi to su ne za su shiga aljanna sauran fa didi na cikin wuta jahannama Allah shi kare mu fataqaddu amrahum bainahum sai suka rarraba al'amarin su kowa ya ja nashi bangare wannan ya ja yi tunga wannan ya ja yi tunga wannan ya ja yi tunga kowa suka kakkake a addini kullu hizbin bima ladayhim farihun kowa na farin ciki yana ganin cewa shi dai dai kowa na ganin duk wanda bai bi shi ba ba daidai yake ba kowa na cewa nashi ya hina kowa na wana agaba ni ne auliya'u auliya'u ni ne auliya'u ahbab ni ne ahbabu rasulillahi ni ne wa kaza kowa na gani ya hi kowa wanda ya hi kowa wanda ya bi abinda annabi ya zo da shi Allah ka samu bi manzo Allah Allah ya ce, أيحسبون أن ما نمتهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون Allah ce ba sun kama addini sun kakkaƙe ba kyale su fazarhum kyale su za su cimmuna kyale su fi gamratihim a cikin nuke wannan za su da suka noce cikin jahilci da shirka gamra asalin gamra balarabe kaji ya ce ma gamra akwai gamra akwai gumra akwai gimra wannan ma da kyau da ke nunawa ruwa masu zurfi wanda in ka shiga za su haɗe ka gaba ɗaya to sai a ce masa gumra ina fata an gane wannan kena in ka shiga cikin ruwa ruwan za su haɗe ka kwata-kwata ba a ganin ka to suna ce musu gumra to daga nan sai ya zama duk abin da ya haɗe butun, ana ce mai gumra ko gamra ko gimra an gane Na, to yanzu sai kenan an aro ruwa wanda ya haɗe ka sai aka ba su cewa kamar suna cikin ruwan da ya haɗe su nan ba ruwa ne ya haɗe su ba jahilci ne ya haɗe su nan ba ruwa ne ya haɗe su ba shirka ce ta haɗe su nan ba ruwa ne haɗe su ba bidiya ce ta haɗe su nan ba ruwa ne haɗe su ba son zuciya da son kai ya haɗe su to shi da Allah ke cewa kyale su cikin son zuciyarsu kyale su cikin shirkarsu kyale su cikin wannan fatar da suke a cikinta hatta hin a wani lokaci wani ne lokaci lokacin kin dillanci yanzu bahaushe lokacin da imani baya da amfani za ku yi imani imanin baya da amfani gaban Allah kenan kyale su Allah zai tanke su na'am ayahasabun Allah ce wai suna tsammani manu numidduhum wai wannan abin da muke ba su min malin na dukiya wa banin da yaya kaga mutu yana kahirki Allah na dankara masa dukiya da yaya kaga mutu yana bidiya Allah na dankara masa dukiya da yaya kaga mutu yana shirka amma Allah na bashi arziki yana bunkasa yaya na ilahi lau wai suna tsammani nusari lahum fil khairati wai alheri na gaugawa alheri muke ba su wallahi in kaga kana sabon Allah Allah na baka dukiya wallahi kai kuka da kanka wallahi ranar kin dillanci ne ragon layyana ragon layyana ka sa ragon layya in ka sau ragon layya kana da awaki kana kiyo kana da tumaki kana kiyo duka sai ga ragon layya ka kamo kana bukatar kamin layya yayi maiko sai ka rinka sau dusa kana bashi da kowa in wata akuya wata baka diyan yankawa wata zo sai ka kore ta sai ka ba rago alhaji sai ya rinka ci shi ko yana ganin kawai kai ai shi ka an ta shi yana ta habab habab da dusa da kowa <laughs> kai ka sa abin da ya ka bashi kowa ragon lai yake nan ya tafi ya tafi sauran ƴancin kana kore su kana hana musu shi ko rago yana ta haba yana ta ci da kowa da dusa duk abin da ka samu ka bashi ranar layya sai ka danko shi wai ƴancin da ka kora suna kallo ka je ka kwantar da shi ka yanke sannan ba <laughs> to haka arne yake in kaga Allah na tankara masa dukiya ga babban mota ga babban gida ga kuɗi ga mai duk inda sa hannu ne kamar dogowa da ya kai ha kyale shi Allah akwai ranar dillanci sadda Allah zai danko shi kai mumini da Allah baka da talauci nan kana da kuka ba talau ba kuɗi ba komi rana kana kallo ne kamar yadda tumaki suka kalli wancan rago an yaki za a kai a yanka suna dariya a je a kwantar da shi a yanka haka zaka ga an kama arni kai ko kana dariya mala'iku na raka ka shiga aljanna udkhul wa habi salamin aminin mala'iku na ce ma je ka shiga kana dariya arni kaga an dankara shi cikin wutar jahannama yana ihu wa yau ne Allah ba magani kuma shikenan ya shiga shine Allah ke cewa hatta hin har lokacin da zamu damke su aya hasabun annama numiddu lahum bihi min malin wa banin wa nusari'u lahum fil khairat wa alheri na wallahi ba alheri na ba bal a yashuruna basu gane ba alheri na ba alheri kan kai imani wallahi duk abinda Allah baka duniya in baka da imani ba alheri na gare ka ba duk abinda ka samu in babu imani ba alkhairi na ba yanzu ka je ka dauki hanya ta haramun kila ka je ta hanya bokaye kila ma fashi da makami ka tara duniya kana gani alkhairi na wallahi ba alkhairi na ba wai ka tara duniya wai kana da shekarun cin dukiyar ne kana da shekarun da zaka ci wannan dukiyar da ka tara ta haramun an baka wani matsayi a federal gamban ka kama tara dukiyar bayan Allah ka sa a banki first bank ecobank unity ihi duka tara kaga duk wasu ishe ka ba ka tsallaka ka je america ka je switzerland ka je ina ka je dubai ka tara dukiya ka gina gidaje manya-manyan gidaje ka sai manya-manyan motoci na alfarma shin kana iya sayan shekaru ka kai shekara tamanin ka iya so wasu shekara arba'in ka dan karama kanka sai su dawo ka dawo dan shekara arba'in kana iyawa wallahi baka iyawa wallahi zaka bar dukiyar nan ka koma gaban Allah Allah ma tambaya sai ka rasa wato sai ka guri cewa baka ma mallaki kwandala guda ba a rayuwarka duniya ya Allah ka kara muna imani balla yash'urun Allah yake a gaba innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wayna arnan ne yake haka suna ana tara musu dukiya su kuma suna ganin cewa wannan alkhairi ne amma masu imani fa innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun amma su kan masu imani to su kan zaka ji suna tsoron Allah kullun suna ganin cewa sun yi ibada amma suna jin tsoron Allah Allah ya karbi ibada ko bai karba ba sun saba ma Allah sai su ji tsoron Allah sai su tuba wannan su ne masu imani shi mara imani kullum ɓaro da ya kai amma bai tsoron azaban Allah kullun gashi nan bisa sabo Allah amma bai jin tsoro abin da zai iske wacan shi ko mai imani kullum ibada ga Allah yake yi bautata ma Allah yake yi amma tsoron Allah yake ji yana ji anya Allah ya karba ko bai karba ba tsoro yake ji Allah ka kara mana tsoron Allah wallazina hum والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون وإن دسكي suna masu imani da ayoyin ubangijinsu su ne masu mutanen kirki masu imani da dukkan ayoyin da Allah ya saukar ayoyi alkauniya da kuma ayoyi alminana al'ayatul kauniya wal ayat ash-shar'iyya akwai al'ayatul kauniya akwai al'ayat ash-shar'iyya al'ayatul kauniya su ne ganin sama ganin ƙasa duka ayoyi ne kai ma kanka aya to al'ayatu shari'a fa su ne alkur'ani nan da muke karantawa Allah ka kara mu na imani sai Allah ce a gaba ana siffanta mu na mutane kirki har yanzu wallazina hum bi rabbihim la yushrikun su ne wa'inda shamsan sam ba ka shirka ga ubangijinsu ba su ba shirka suna bi gwamna za su bi hanya mai kyau su nema suna neman sarauta za su bi hanya mai kyau su nema ba ta hanyar shirka ba suna neman duniya za su nema ta hanya mai kyau ba ta hanya shirka ba ba sa shirka suna biya Allah suna biya tauhidi na'am والذين يؤتون ما أتوا na yi utuna wa'inda ke bayarwa ma atau abinda aka basu Allah ya basu dokiya sai su dauki wannan dokiyar sai su bayar fi sabilillah domin da'awa domin ya da addini suna bayar da dokiyarsu ga talakawa ga marayu suna dauka suna bayarwa amma lokacin da suke bayarwar fa wa qulubuhum wajila zukatan suna jin tsoro anya Allah ya karba ko bai karba ba suna jin tsoro annahum ila rabbihim raji'un suna da yaqini za su koma wajen ubangiji su suna aiki alkhairi amma kuma kullun zuciyarsu tana das das das Allah ya karba ko bai karba ba wannan shine imani su kenan Allah kara mana imani na'am la'ika to wa'annan da muka ga ya muku wa'annan sifofin nasu tun daga innal ladina hun min khashyati rabbihim mushfiqun zuwa wannan gurin ulaika yusari'una fil khairat wayanna ne masu gaugawa aiwatar da alkhairi da sun ji an ce ga wani aiki na alkhairi to riganga ake yi waje aiwatarwa wannan yana ganin cewa ya kamata yi wani wannan ma na ganin cewa ya kamata yi wani riganga ake don baka sani ba kila kamin baɗi wannan watan ba zai same ka ba kila baka sani ba gobe ma baka ganin gobe to yi maza maza ka aiwatar da yake alkhairi tun nan duniya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayar da umarni cewa kai wasiya shi yasa Abdullahi dan Umar da yaji hadisin wasiya yake cewa tun sada ne ki wasiya hadisin wasiya to duk wannan lokacin kullum wasiya ta tana rubuce ko bacci zan yi zan daga hilo na in aje ta saboda na faɗa ma iyali na ko mutuwa ne a diba karkashin hilo za a iske takarda ta wasiya kun san wasiya tana da muhimmanci ɗaya daga cikin magabata yake cewa ina mamaki mutumin da ke zama marowaci lokacin da yana da rai ya zama marowaci kuma lokacin da ya mutu wasiya an baka dama ka yi wasiyar dokiyarka a kasa kashi uku a baka kashi ɗaya bayan ka mutu ka je da shi lahira kashi biyu magadanka su gada an baka wannan damar an baka dama a kasa kashi biyar kashi ɗaya a baka ka je aljanna da shi kashi hudu su ko ka ba magadanka su gada an baka dama a kasa ma kashi goma kashi ɗaya a baka ka je aljanna da shi kashi tara a ba magada su gada sai wannan magabaci yake cewa ina mamakin mutum ya zama marowace sadda yake da rayuwa ya tara dukiya bai sadaka ba bai gina makaranta fi sabilillahi ba bai gina asibiti fi sabilillahi ba bai gina kwalbati fi sabilillahi ba bai gidan marayu ba fi sabilillahi bai wani aiki alkhairi fi sabilillahi ba wanda ke zama mai sadaqatul jariya duk bai ba kuma yanzu ya mutu bai yi wasiya ba maka da su ɗauki wannan dukiyar a haha ba lada ba la'ada don da ma ta suta ko ta da ka mutu dukiyar ta tashi ta suta Allah ya ba su kuma shi ya raba ce wani a bashi kaza wani a bashi kaza ba ka da damar kare kamu da rashin lahiya eh, da rashin lahiya za ka mutu ka zo ka ce ma makada ga wannan ɗan yana yi maladabi wannan bai yi maladabi ka ce to wannan mai maladabi a bashi kashi uku wannan mara ladabi a bashi guda wallahi baka isa ba mutu dai kai dai da ka mutu wallahi za a ba kowa daidai wanda Allah ke yi to duki a haka ka wadda kai amfani da ita sadda kake da rawa ita ataka da ka mutu ba taka ta ba to don me Allah ya hore ma dukiya baka tara magadanka kai wasiya tun da yanzu baka iya bayarwa mako kudo amma baka iyawa to in ka mutu kaga ba taka ko ka bayar ko baka bayar ba dai ba ba to kace idan na mutu a dauka cikin dukiyar nan tawa a gina makaranta a dauka cikin dukiyar nan tawa a ba sarkin malamai ya rinka kulawa da baki masu zuwa ya rinka kulawa da marayu ya rinka kulawa da kaza ya rinka ai amfani da wannan dukiyar sai kai rubuta sai ka bayar kuma in kai wannan wasiyar wallahi dole dole sai an ɗibe ta cikin dukiyarka an bayar ko da magada sun ke ba su yadda ba hukuma za ta ɗiba dole sai an yi in ta ya wuce sulusi ka ɗaya bisa uku hukuma za ta ɗiba in ma ba ta ɗiba ba Allah zai ɗiba ya yi maka ko ba su yi ba suka ce sun yi rowa su hana su je su ci amma kai sai Allah ya ɗauki wannan ya aje maka kila yana yiwa ko da kan mutu bawa Allah ba kai ayyuka masu yawa na alkhairi ba ko da ka je kila ayyukanka na alkhairi ba su biya ma bashin da ka zo da shi ba su biya ma bashin da ka zo da shi to sai kai wannan wasiyar sai aka je aka gina makaranta ta karantar da islamiyya ana karantar da yayan musulmai a wannan gurin sai aka rinka baka lada aka rinka baka lada sannu sannu sai bashin da ake biya ka duk sai an ka biya daga na kuma sannu sannu sai aka rinka aje ma ana ma deposit na ladar ka deposit deposit ko kami ai tashin kiyama sai ga ka ka tashi da muloniya kake lada sai aljanna kawai dare shine sadakatul jariya sadaka mai gudana amma kai ka kasa yin wannan sadakar bawa Allah kuma gashi ka zo ka mutu kuma ba kai wannan wasiyar ba magada suka kwace dukiyar su shikenan ka je da bashi babu aiki alheri ko aiki alheri kadan aka kwace aka biya wa'anda ka kwaso bashin su duniya kila ka zabi wannan ka ki mutunci wannan ka zuba da jini wannan kawa wannan kaza kai kaza kai kaza duk sai dauka a biya su sallan nan da kai azumin nan da kai min duk a dauka a biya su sai ka waye gari kawai al-muflis ga mai da hadisi musulmi ambata ka zama al-muflis muflis wanda aka wa gonjon kaya Allah ka shirya mu to amma idan ka samu kai wannan wasiyar aka rinka aje ma wannan ladar sannu sannu sai a biya ma ba su suka duka kila ma sai ka tashi da lada mai yawa akwai wanda zai mutuwa ko da ya mutu wallahi bai da lada da yawa amma kami a yi tashin kiyama saboda ya yi sadakatul jariya sai ya zama jari ne ya yawa ma sai aljanna kawai ya Allah ka kara mana imani to wayannan su ne ayyukan alkhairin da ake bukatar mutane su rinka yi wasiya kenan sai Allah ke cewa ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun suna gaugawa wajen aiwatar da wannan alkhairi suna jin ga wani aiki alkhairi sai su gaugawa su je su yi la nu wala nukallifu nafsan illa wus'aha ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون to kaji ana cewa kai wasiya kaji ana cewa kai aiki a kwarai to Allah ce ba mu sa ka kai abin da baka iyawa ba kila kai ko ce fanin gidanka da ƙyar da ke ake yi sai ka ce idan ka mutu abin da ka bari aje a gina masallaci dani za a gina masallaci <laughs> a'a la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai abun da kake iyawa a'a kai dai baka da to sai kace to do Allah in na mutu ba da abun nan da ni dan bari ko nawa ne kila yan dubu goma na to cikin dubu goma na ku dauki dubu guda ku yi min sadaka dubu tara ku je ku raba to kaga dai Allah kaga shi kenan dai alhamdulillah kowa gurgudu liyon fi zu sa'atin min sa'ati kowa gurgudu abun da Allah ya masa la nukallifu nafsan ba ma tilasa ma rayuwa illa wusa sai abin suke iyawa. Wala dai na kitabun yantiku bil haqqi kuma muna da littafin da ke hurtar gaskiya abin da ka aikata an rubuta abin da kai an rubuta sadakar da kai an rubuta zikirin da kai an rubuta duk aikin ka an rubuta sabo Allah da kai an rubuta bil haqqi babu zalunci wa hum la yuzlamun ba a zalunci sadaka duk abin da ka aikata shi zaka tarar fa man ya'mal mithqala zarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yara ba wani wanda za ka ɗauki za a ɗauki aiki ne a ba wani kowa da aikin ne a ran tashin kiyama ya Allah ka ba mu iko aiwatar da aiki alkhairi za mu tsaya ka wannan aya insha Allah sai kuma gobe da yarda Allah za mu dora inda muka aje abu na makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure Allah shi yanyi muna Allah shi ba mu ladan da ke cikin wannan wata Allah ka sanya mu cikin wanda za a yantawa Allah ka taimake mu ka taimake gabanin mu ka taimake sarakuna mu ka taimake dukkan masu taimakon addini zahiran wa batinan wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ولا